Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Babu A makon da ya gabata likita ta koro jawabi akan mahimmancin bacci da kuma kalubalen da ɗan adam ka iya fuskanta idan baya samun bacci yadda ya kamata wato akalla tsawon awanni bakwai a rana kamar yadda ta yi bayani inda ta ce rashin samun isasshen bacci zai iya jawo ko kuma kawo sanadin ciwon kiba da kuma daji da ma wasu cututtuka daban-daban amma kuma lokacin da aka ɗiban wa shirin sai halinsa ala tilas muka dasa aya to a cikin cikin shirin namu na yau za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara a jihar Kano kan wannan maudu'i wato muhimmancin bacci inda za ta yi mana bayani kan lokutan da ya kamata a yi bacci. To likita a likitance lallai da daddare ake so mutum ya yi bacci? A gaskiya da so samu ne to an fi so mutum ya yi bacci da daddare. Shi wannan dare shine lokacin bacci. shine lokacin bacci amma akwai waɗanda za ki ga yanayin aikinsu ya canja musu lokacin baccinsu kamar likitoci nurses da shauran waɗanda suka fi aiki suke da irin kamar a ce shift ɗin nan na dare da kuma na rana to irin waɗannan kaga su za su iya baccinsu da rana babu damuwa akwai kuma waɗanda dama su yanayin jikinsu za su iya yin bacci da daddare kamar na wani lokaci sannan kuma su ci kashe shauran da rana haka yanayin jikin suke haka su haka ah, yanayin jikin su suke akwai kuma waɗanda a saitawa suka yi suka zama haka saboda suna so za su ringa amfani da lokacin dare su yi wa'yansu abubuwan kamar ɗaliban makaranta haka masu karatu za su iya canja wato yanayin su fatan ɗin su sai su mayar da shi zan yi bacci awa kaza da rana zan yi bacci awa kaza da daddare in ka haɗa wa'annan awannin ya baka awannin da wato za ki ga sun dace sun yi daidai kenan da yin awannin kamar bakwai ɗin haka ko shida amma ba lallai ne a ce mutum sai ya yi bacci da daddare ba amma in hakan aka samu zai fi an fi son baccin nan ya kasance da daddare To dakta akwai waɗanda za ki ga kwata-kwata ma ba sa iya bacci da daddare. Shin hakan yana da matsala ko kuma wata illa? gaskiya a iya bincike ya nuna cewar akwai matsala rashin bacci da daddare lokacin da aka fi buƙatar mutum ya yi bacci lokacin dare ne so amma idan mutum ba zai iya bacci da daddare ba akwai dabaru da ake dubawa akwai ayyuka da yake yi da daddare waɗanda suke hana jikinsa ya yi relax ya kwanta ya bacci akwai abu da yake sha kamar waɗanda suke shan kofi yana hana su bacci to ai sai ka rage sha in za ka iya ma sai ka rage shan irin kaɗan kaɗan kaɗan ka ringa ragewa har sai ya kai zuwa wani um, level sai ka bar shaka wato zai dai barka dai kai baccinka ko kuma in ya zama lallai lallai sai an sha kofi din sai a sha wanda baya hana bacci tunda akwai su to akwai dabaru dai da ake yi waɗanda za su taimaka wa mutum ya samu bacci da daddare suna da yawa To akwai kuma wasu da ba sa iya bacci sai sun sha maganin sa bacci. Shin me za ki ce game da wannan? A gaskiya dogaro da magani saboda a samu bacci. Kwata-kwata ba dabara bacci. Za ki ga ko likitoci ma asibiti in mutum ya je ya ce baya iya bacci sai an yi maka tambayoyi an tabbatar cewar kana buƙatar maganin kuma wannan magani da za a baka ya taimaka maka ka yi bacci za ki ga ɗan na wani lokaci kaɗan ne dama na farko ma ba a samun su sosai sosai ba a haka nan kawai ake samun su a bagas ba kamar panadol sai fa ka an rubuta sai likita ya rubuta ya sa hannu sannan kuma akwai iyakacin kwanakin da mutum zai yi yana sha idan mutum bai yi kokari ya yi dabarun da zai yi ya ringa samun bacci ba har magungunan nan suka kare to yana ruwa kuma abin da ake so shine idan har ya zama na cewar mutum ya ga cewar lallai lallai sai ya fasha magani zai yi bacci ya je gurin likitan kwakwalwa wato psychiatrist a yi mishi bincike a gani akwai wata matsala ne tun da su ita wannan kwakwalwa jijiyoyi ne masu aika saƙonni a ciki ko ba haka ba kuma ɗan ƙaramin matsala ɗan ƙaramin mm, tuntuɓe da za a samu zai iya canja baki ɗaya wato um, yanayin yadda sako yake aikuwa a cikin ƙwaƙwalwa zuwa jikin mutum. to idan aka je aka saka na'urar aka saka mutum a cikin na'urar aka sa kanshi a cikin na'urar duk za ta karanta komai sai shi likitan ya ga cewa to ga abin da ya kamata mutum ya yi ga abin da ya dace ya yi akwai dabarun da za a yi mishi ma waɗanda za su taimaka mishi ba sai ya sha magani ba ya samu baccinsa ya dawo daidai. To daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa masu mu dangane da abin da ya shafi yin bacci musamman yadda ya kamata? To gaskiya dai ita ƙwaƙwalwa kamar yadda na yi bayani tana buƙatar hutu saboda ko a lokacin da kake bacci ma tana aiki kawai dai aikin ba zai kai idan kamar a tashe a farke kake ba. to a wannan lokacin da take aiki shine nata hutun akwai wato duk wa'yansu gaba-gaba na jikin mutum wa'inda su ma suna aiki in kana bacci amma raguwa yake yi aikin saboda wannan lokaci ne na hutunsu su ma saboda idan ka tashi za su ci gaba da aiki ne fiye da in kana bacci zuciya huhu kayan ciki da duk shauransu jini ma jijiyoyi da suke aika jini shi ma aiki yake amma in kana bacci yana ɗan raguwa ne saboda ya huta shi isa ake son baccin to idan mutum baya bacci yanda ya kamata zai kai wani kuma can wata rata wadda za ka ga cewar an samu matsala kila ma sai an kwantar da mutum to ya kamata a ce ana samun bacci yanda ya kamata daga ƙarshe kuma zan yi wata tambaya bara mu ji ko an sani akwai wani gaba a jikin mutum wanda duk baccinka shi baya bacci wa ya san wannan ansa To masha Allahu likita ta yi tambaya zan kuma ba da amsa kuma da fatan kuma masu sauraro za ku aiko mana da naku amsoshin. To wannan dai sashe ko kuma gaba ta jiki da duk baccin mutum ita tana nan a farke ba ta bacci ne kunne. A binciken da na yi na gano cewa wasu masu bincike a jami'ar Vanderbilt da ke Nashville babban birnin jihar Tennessee na ƙasar Amurka sun gano cewa a lokacin da mutum yake bacci kunni hannuwansa ne kadai ke ci gaba da aiki sai dai kuma dalilin da ya sa ba sa iya tuna wani sauti ko magana da kunnen ya ji saboda kwakwalwa tana yin watsi da duk wani saƙo da kunne ya ji a lokacin da mutum yake bacci to da fatan dai ni na canka daidai amma sai kun aiko mana da naku za mu ji daga bakin likita shin wane ne ya faɗi daidai to masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka Amurka. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. Da fatan kar ku manta ku aiko mana da naku amsar. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim Jibril. Sai kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Babu mai hoji da kasai da ce a kashe duniya ana ta wani kari ba ana rawa kusa